Assalamu alaikum masu saurari, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda na ce a makon jiya, sai fa a mana aikin gafara saɓanin yadda kuka saba ji. Daga yanzu babu sharar fage a shirin mu tattauna har sai an shiga sabon shekara. kai tsaye za mu shiga mu na tattaunawa wanda a yanzu yake baucin yakuba inda wakilin Abdulwahab Muhammad ke jagorantar tattaunawa tsakanin wakilan Fulani makiyaya da na sayawa manoma. Yau Abdulwahab Muhammad zai ɗora ne daga inda yake komawa ga wakilin Fulani. To wasu matakai ne kuka ɗauka na ganin cewar matasa na Fulani musamman ma yanzu eh, irin masu kiwo ba shiga cikin gonakan jama'a ba ganin dai cewa wasu ma kan bar kayan gonansu a gona kuma shanu musamman wannan lokaci inda ake samun wato tangarɗa eh, da yin barna da shanu haka kullum muna jan kunninsu muna ce masu duk inda ka samu gona in aka buga amfani ka je ka tambayi mai gonan in ya baka ka ci inda amfani a ciki kar ka taba to kuna iya zuwa kaman kaman yadda su sayawa suke zuwa su yi tarurruka suna faɗakar da mutanensu a kan muhimmancin zaman lafiya kuna yin irin wannan muna yin irin wannan lallai lallai muna irin wannan kuma wallahi layi duk abin da ka sani kai mu in gaya maka ma gaba ɗaya yankin karamar hukumar ta babale mu bamu da wani matsala ma yanzu kowane sako-sako muna bi muna dan fahimtar da mutane tun wani abu wanda yake muka lura ko fulani a sai ka ji ana yawan samun mai miyatti allah kautal hore kwanan nan ma mm-hmm. yanzu an bullo da eh, wata ƙungiya wanda yake wasu ma suna da'awar cewar san da wannan ƙungiyar ba dinga ma abu ne kawai wanda yake a cikin garin jos ne aka zaɓi wannan shin ba ganin yawaitar irin samun wannan kungiyoyi kamar ana tufka ne bayan warwarewa a duk wayannan kungiyoyin suna fita karkashin mai yadda Allah ne duk wayannan kungiyoyin ai mu akwai wani kungiya ba wanda muka kama fa'an da danki muna da shugabanmu duk a jikin wannan karkashin wannan kungiyar ne muke fita kuma su ne ainihin shugabanci na mai yadda Allah shine babban kungiyar kenan amma ana samun kungiyoyi kala kala kala yadda yadda wannan yake faɗi da ke faɗi gunzafin sunan ai kungiyoyi ne akwai a karkashin wannan wurare to me irin rawa suke takawa wajen irin wannan neman zaman lafiya a gaskiya mu muna yaba masu mu da Allah kara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali idan na dawo gare ka malam ah, alhaji aminu sidi za ka ji dai irin bayanan da suka yi da irin kungiyoyinsu da kuma matakai da suke ɗauka musamman ma kaga shi madalla ya buƙaci da lalle gwamnati da ta zo ta gyara ma musulmai masallacinsu a wajen don saboda su kansu jin daɗinsu ne su ga al'ummar musulmi suna eh, zuwa su yi sallansu a wajen to ya ka me za ka ce a kai abinda zan ce kusan abinda zai faɗa ne sai dai mun zauna da su da elders ɗinsu da matasa sun ba mu wasu koke su in har ana su abubuwa ya zama final ba mu ni tangarɗa to gwamnati dole ta shigo ciki ta gyara musu makarantar da ta rufe musu sarkinsu na down da suke nema suna bukatar a dawo a daidaita a basu a nasu bangaren sayawa da na sani kuma bayan wannan sun ce idan da hali local government ɗinsu su a sayawa a yasu abin da suke magana yadda aka ɗauki musu headquarters a dawo musu da shi shi ne nasu matsala to da nan za a samu cikakken wanzar da zaman lafiya a nawa ɓangaren da muka yi research da muka yi interview da tsoffi da yara da mata suka ci to wannan rashin waɗannan abubuwan ya daɗa nakasa garin kuma ana son kyakkyawan zaman lafiya a ba su abin da suke bukata har basu ba su shawara nake cewa to ai an ba bari a kwashe daidai a fara neman abin da ya cancanta kamar misali a ce makaranta yanzu ya ka samu sai sun je nesa yara su je makarantar an rufe ya lalace a dawo da shi in aka cimma burin daya to su nemi na biyu in aka samu na biyu sai su nemi na uku abin a hankali insha Allah za su samu nasararsu su suka yarda da waɗannan su kuma fulani abinda muka yi la'akari da su yanzu su su akwai matsala a kansu su su saboda wasu fulani yanzu abin duniya ya shiga ya buɗe musu ido sun shigo gari sun ji daɗin duniya suna alaƙa da wasu rigage da wasu 'yan nijar da wasu 'yan kamaru da wasu 'yan chadi idan suka ga garken shanu wani bawan allah allah ya bashi duken shanu da yawa ko jikan wannan riga ko ɗan uwan wannan rigan zai iya haɗa baki a zo a kaɗa shanu su kashe mai shi a kora ta karka tsammanin za kora mai na kusa mai nisan duniya za a iya tsallaka da ita kamaru za a iya tsallaka da ita niger za a iya tsallaka da waɗannan gungun shanu har chadi idan aka zo aka kama sai ka samu cewa akwai 'yan gida ciki akwai ɗan niger ciki kai har senegal akwai fulanin senegal wanda suka suna kataɓaran barna ba ma a tafa balewa ba ya ka samu su ne wani lokaci a zamfara akan same su har a niger akan same su a kebbi Aka same su ta bangaren falgora har kano za ka samu akan samu wannan amma alhamdulillah da an zauna ne karajibe to nan za mu yi magana da godiya ma jami'an tsaro sun taimaka ka'in da na na rage waɗannan sace-sace kuma karka ji mamakin mai shanu wanda ke tafa ɓalewa ko yake eh, jos sai ka samu ya samu shanunsu a edo ko samu a bara an je sayarwa idan aka yi diddigi a sai ka samu da 'yan gida ake irin wannan haɗa baki to alhamdulillah irin waɗannan abubuwa an samu haɗin kan fulanin 'yan kudu da fulanin arewa ana ƙoƙarin a ɗinke ɓaraka musamman yanzu wani abin da ya fito na olufalai za ka samu wannan ake zargin da za a kawo ɓaraka tsakanin yarbawa da fulani a dalilin an sace olufalai fulani ne suka sace su to alhamdulillah jama'an tsaro suka iya ƙoƙarinsu su suka kama fulani da suka aikata aika aikan wannan kuma kungiyar miyatti Allah da kungiyar hausa fulani sun yi la'anci wannan ba su tare da waɗannan yara kuma su suka yi ra'ayin kansu kuma an kama akalla biyar daga jami'an tsaron 'yan sanda su suka kokari suka kama su uku sss su suka kokari suka kama su yanzu ana kokarin a haɗa su wuri guda a kai su kotu to kaga ya kawo fahimta da tashi hankalin da ake nema a samu baraka da yarba sun ce kowane bafulati ne ya tashi ya bar kudu kawai da tunda babu zama amana to alhamdulillah yanzu waɗannan da aka kama ya da kawo nutsuwa ya da kawo kwanciyar hankali tsakanin yaddan da aka yi na da kuma an gane ba 'yan gida ba ne ba wanda suke tare da suna suka aika aika ba daga wani gari suka zo suka cuci wannan mutane akwai wani batu wanda yake kawo shi a cikin bukatun da su eh, suka gabatar muku a lokacin da kuka yi zama to wannan batu batu ne wanda yake yana gaban ko ko majalisar dokokin jagoci ne ta aiwatar da shi wanda yake ana ganin su ne ya kamata su duba su yi nazari lallai dukkan idan ana son ci gaba da ɗorewar zaman lafiya to dole ne a kula ma mutane musamman fannin eh, inganta rayuwarsu da ya shafi asibitoci eh, makarantu da dai samar da aikin yi ma domin saboda duk mutumin da bai da aikin yi yakan zamanto kawai kullum a cikin tunani da abin da zai to kenan ku a ku wasu matakai ne kuke ganin ya kamata bisa nazari wanda yake lallai za a taimaka ma wa'annan bangarori tun da yake su fulani suna da nasu bukata haka masu yawa to menene kaga ya kamata za a samar musu don ɗorewar cigaban wannan zaman lafiya na farko yanzu kasan ilimi ya karu game da shawarwari da muke ba fulani maganan dogon zango a ce an yi dogon zango a ce ma ba fulani ya tayi daga nan har kudu don fulani su samu ingantan kyakkyawan ciyawa da dabbobin su za su ci ya kamata kowace jiha kowace gwamnati ta kafa dam dam a samu a dam din nan a samu a kirkiro wani veterinary inda za a dinga lura da malaman shanu suna musu allura suna lura da su ga ruwa isheshe a nan dam din nan ko su dinga bar ruwan rani wanda za a samu ganye danye shar ba sai sun yi dogon zango yanzu burtalin da aka sani da babu shi yanzu an ci gaba an tattoshe wani yaro ma bai san me burtali ba shi ko fulati na dada ya san hanya na tun iyaye da kakanu nan ya kamata ya bi me yasa aka toshe saboda haka ya kamata a ce iyakan jiharsa ko iyakan lokal gama ɗinsa ya ishe shi kiwo da ya tashi ya je wani maganan wani gulbi bata taso ba ina ne rugansu ga rugansu suna bukata a tona musu bohol a dan kiro musu wani karamin dam da kuma dan wani ofis wanda malaman asibitin dabbobi za su iya lura da waɗannan dabbobi ma huji ne ma lamba ne su musu a wurin su ba su shawarwari da inda za su kawo kanwa da wasu abubuwan da za su iya kiwo a daidai inda suke. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. na gaba bin Allah sannan yakin gaba kin Allah dan sarkin da bai biyayya har abada ba ka irga da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Halliru Abdullahi Maraya, wanda kan gabatar da tafsiri a Kaduna, da rabaran Ibrahim Usman na Ekwa GRA Katsina ga rabaran Ibrahim Usman. To jama'a 'yan uwana maza da mata 'yan Najeriya ni rabaran Ibrahim Usman daga Ekwa GRA Katsina ina mai farin ciki domin in yi kira gare mu sabili da lokacin da muka samu kanmu a ciki da mu Najeriya akwai sabuwar gwamnati wadda aka samu akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi ƙoƙari an yi yaƙi da cin hanci da rashawa. So ‘yan uwana maza da mata, ‘yan Najeriya, Krista da Musulmi, ina kira da mu yi haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa an yi abin da zai taimaka ta kowane fanni domin guri ko manufa da ake so a cimuwa domin a ga cewa ƙasar nan an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. Ita gwamnati tana da guri da manufa amma gwamnati idan muka duba ita kaɗai hannu ɗaya ba ya ɗaukar jimka muna buƙata mu haɗa hannu tare mai aiki tare ta kowane fanni kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati bane ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati bane mu yi ƙoƙari mu haɗa kai tare da yake dukkan mu 'yan Najeriya Muslims da Christian muna da imani ga Allah maɗaukakin sarki. Idan kau haka ne, wajibi ne mai yarda mu haɗa hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cimma nasara a kanta. Sa'ilin nan, ina sake kira ga dukkan waɗanda suke da hannu muna da guri da manufa mu ga cewa mun yi addu'o'i mun ba da hannu Allah mai iko ya yi aikinsa a samu mutane waɗanda suke da kishin ƙasan nan waɗanda suke da kishin ƙasan nan da za su haɗa hannu tare su yi aiki wanda zai ba da haɗin kan ƙasan nan kudu da arewa gaba da yamma kuma ya zamana cewa sun yi tattalin abin da zai ba da ci gaban wannan ƙasa. Salin nan ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zaɓaɓɓu na yanzu su ji tsoron Allah su kuma dubi wannan mukami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa domin su tsaya su yi wa ƙasan nan aiki Allah kuma zai masa sakayya. Saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagoranci su yi abin da zai sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya. salinan ga magana ta zancen ta da zaune tsaye musamman arewa maso gabas ta ƙasar nan wanda ake ta fama da magana zancen boko haram muna addu'a ga Allah maɗaukakin sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari. Su wa'anda suke wannan yaki su gare yana da daraja, su ga mutuncin ran ɗan adam da Allah ya halitta. Muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na ɗan adam da Allah ya halitta domin su dawo su zauna ƙasan nan mai aiki tare domin haɗa kan ƙasan nan tare wannan shi ne kirana da addu'ata da fatan Allah maɗaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya. Shi ma Sheikh Halluru Maraya ya ce zaman lafiya babban ginshiƙi ne na gina al'umma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه جميعا حق قدر القدر العظيم يا زم واجبي a ɗauki matakin tsaro sosai sosai ba wai a arewa ko a dukkan ƙasar baki ɗaya amma tun da muna magana ne akan wannan yanki kuma yanzu duk abin da ke damun najeriya yana damun ta ne sosai daga arewacin najeriya musamman arewa maso gabas to duk yadda za a yi a ga cewa su jami'an tsaro an ba su ƙarfin gwiwa wajen ba su dukkan abin da yake su da kuma ƙara sama musu makami wanda suke bukata da kuma kulawa da su da kuma tabbatar musu da cewa ko da sun salwantar da rayukansu wajen wannan aiki nasu to babu shakka hakkinsu ba zai makale ba kuma da za a kula da iyalansu don matuƙar ba a samu zaman lafiya a wannan yanki na arewa maso gabas ba to ba za a samu zaman lafiya a arewa ba za a samu zaman lafiya a najeriya gaba ɗaya ba ina kira ga shugabannin najeriya wato daga ɓangaren zartarwa da ɓangaren kafa dokoki wato ɓangaren majalisar ƙasa kenan da hatta da ɓangaren shari'a ɗin sannan da kuma jihohin arewa guda goma sha tara gononin nan sha tara dukkan 'yan majalisu zamana sun tasa amanar da aka miƙa musu a gaba ganin cewa sun kare ta idan aka yi hakan Allah ya so yarda wannan yanki namu na arewa martabar shi za ta dawo idan martabar arewa ta dawo martabar Najeriya ce gaba ɗaya ta dawo alhamdulillah ne maganar aikin noma a baya wanda idan aka dage za a ga cewa zai samo wa ƙasar nan kuɗaɗen shiga kila fiye ma da abin da take samu daga arzikin man fetur to sai dai ga wani abu kuma da yake wa wato harkar noma ɗin barazana musamman a nan yankinmu na arewa shine rikicin fulani da manoma wanda har ya fara fantsama zuwa kusan jihohin kudu maso yammacin najeriya allah subhanahu wa ta'ala ya wani abu ba karamin barazana ba ne ga rayuwar al'ummar arewacin najeriya da kuma al'ummar najeriya ga baki ɗaya fulani makiyaya da manoma ya kamata kowannen su ya fahimci cewa kowanne na buƙatar kowanne domin kiwo da noma shine gaba ɗaya abin da ake kira noma ɗin a dunkule samar da dabbobi da samar da abinci sinadarin rayuwa wanda ba za ka iya samu ba ta hanyar shuke-shuke to sai dabba ta ci kai kuma ka ci wannan nama na wannan dabba sai ya zama na ka samu wannan sinadari to sai zama na mutanen da ya kamata a ce sun fi kowa zaman lafiya a tsakaninsu sun fi kowa zumunci a tsakanin tsakaninsu wato makiyaya da manoma su zama na suna kashe junansu akan abin da bai taka kara ya karya ba so ina kira a gare su su ji tsoron Allah sani rayuwar ran dan adam ba karamin al'amari ba ne a addinin musulunci idan ka kashe rai guda ɗaya tal wato ko ɗan uwanka ne mai addini irin naka ko addinin ku ba ɗaya ba sai ka kashe shi to babu shakka Allah subhanahu wataala saboda darajar da yake ba rai da girmama ɗan adam da Allah subhanahu wataala ya ce eh, to zai zama na laifinka kamar ka kashe dukkan mutanen duniya ne baki ɗaya tun daga annaba adam alaihissalatu wasalam har ya zuwa dan adam na ƙarshe so da ka a ji tsoron allah الذي واحد أحد قدا سومد jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.